Scotland. Wanda ya auna kasar Scotland eh. a 1855, Mr. Michael Jinjiri. Michael Jinjiri kuwa? Eh. Mr. Dubisky shine wanda ya kama masa tef. Eh. Suka auna tsohon Scotland. Da Michael ah, Michael da Jinjiri rike gabar. Eh. <coughs> A ah, ah, Wai! Shi kuma Dubisky rike tef. sai da shekara sai da shekara iya tafiya a kar Arrow TV